بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da littafin misbahu salik a cikin fiqhun mazhabal malikiya yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da hudu, kuma muna cikin babu sujudi sahwi wato babin da yake bayani akan sujjadar rafkanwa mun yi bayani akan hukuncin sujjadar rafkanwa da kuma inda ake yin sujjada ne cewa sujjada ne guda biyu kuma tare da kabbara sannan kuma da sallamewa sannan mun yi bayani a kan yadda ake yin ƙabzi ko wuraren da ake yin ƙabzi da wuraren da ake baadi idan kai daɗi za ka yi ba'adi in kai rage kuma za ka yi ƙabzi saboda galibi haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna hadisin ibnu buhaina manzo Allah sama ya bar zaman tsakiya yayi ƙabli hadisin abdullahi bin mas'ud yayi ƙari yayi raka'a biyar yayi sujjadan baadi da makamantan waɗannan hadisan sannan mun yi bayanin cewa sunnoni ne idan aka bari ake yin sujjadan qabli kuma muka yi bayanin sunnonin guda takwas da kuma cewa in sunnan tana da ƙarfi za ka yi sujjadan qabli ko da kwa ɗaya ce idan kuma ba ta da ƙarfi sai idan guda biyu ne to akwai bayani akan tashahhud wato abin da ya shafi tahiya idan kai sujjadan qabli ko ba'di za ka yi tahiya ko ba za ka yi tahiya ba muna yi bayani cewa malamai sun yi saɓani kuma hadisin da aka kafa dalili da shi cewa za a yi tahiyan wasu malamin hadisi sun ba a fashi sun ce hadisi ne hadisi ne shar wasu kuma sun inganta shi imam ahmad da riwaya daga imam malik sun tafi cewa in qabli ne ba za ka yi tahiya ba in kuma ba ne za ka yi tahiya to sai muka fi karkata zuwa ga ba za a yi tahiya ba ko kabli ne ko ji tare da cewa kuma muka ce idan mutum ya yi tahiyan kuma ba za a ce masa don me sa yi ba saboda yana da dalili da kuma magabata wannan matsalan kasancewanta kamar wata sabuwa wani zai ji abin wani sabuwa a ce sujjadan rafkanuwa ba za a masa wato tahiya ba to sai na ga wata magana ta shauka ne a cikin nerul autar mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da biyu mai kyau wanda ya tattauna tattaunawa na ilimi akan wannan hadisin da yake bayani a tahiya sai nake ga kamata in karanta mana domin mu ga da me za mu fita akan matsala ne. hadisin imran bin husayn ne yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla bihim fasaha fasajada sajdataini thumma tashahhada thumma sallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah yayi musu sallah ya musu limanci sai ya rafkanuwa sai ya sujjada sujjada guda biyu sannan ya yi tahiya kuma sannan ya sallame wani hadisin abu da ya ruwaito shi da tirmizi wanda wasu malamai sun masa hukuncin ya inganta wasu kuma suka ce bai inganta ba to shine imamu shaukani yake cewa wal hadithu akhrajahu aidan ibnu hibban wal hakim shi wannan hadisin ibnu hibban da hakim su ma sun ruwaito shi hadisin da yake cewa ayi tahiya bayan sujjada rafkanu ko qabli ko ba'di sannan wa hasanahu tirmidhi imamu tirmidhi yace hadisi ne hasan bayan ya ruwaito shi kenan ya inganta shi wa qala al-hakim sahihun ala sharqi shaykhaini shi imam hakim a cikin mustadrak yace hadisi ne ingantacce ya cika shuruɗin bukhari da muslim wa sahahahu ibnu hibban kuma ibnu hibban ya inganta shi a cikin littafinsa da ake cewa sahihu ibnu hibban yace hadisi ne ingantacce to yana sune wanda suka inganta wannan hadisin sai yace wa ba'afahu al-baihaqi wa ibn abd al wa ghayrihima Imamul al-baihaqi ya raunana hadisi ya ce hadisin da'ifi ne da ibnu abdul barri al-maliki wani babban malami ne daga cikin malamin malikiya wanda yayi wa muwatsa sharhi ya sa masa suna a tamhid wanda yanzu wasu sun yi takikin sa mujalladi 30 sannan yayi talhisin fiqhun muwatsa a a cikin istiskar so yana daga cikin muhaqqiqun a mazhaban malikiya malamin hadisi ne kuma malamin fiqh ne to shi ma sai yace hadisin ya inganta kai yace ma shi bai samu wani hadisi ingantacce ba abin da ya shafi yin tahiya a sujjada rabkanwa mala yace wa ghayruhuma da wasu su daga cikin malamai ba su kaɗai bane eh, shek Nasiruddin Albani shi ma masa hukuncin cewa hadisi ne shazi abin da ake cewa hadisi shazi shine kamar yadda muka yi bayani a abin na darasin da ya gabata wato hadisin da wani wanda inda zai ruwaito hadisi bai saba wani ba za a karbi hadisin sa amma da ya ruwaito sai saba wanda ya fi shi zama sika ko kuma ya saba wa malamin hadisi da yawa a riwayarsa shine riwayatul maqbul mukhalifan liman huwa aula riwayan wanda ake karban hadisinsa. amma ya saba wa riwayan waɗanda ko wanda aka fi cancanta a wanda ya fi cancanta a karbi hadisin sa fiye da shi wasu sun masa tarifi da marawahu fiƙa mu mukhalifa liman huwa awsaqu minhu wanda thiqa ya ruwaito ya saba wanda ya fi shi zama a aw thiqa ko ya saba thiqa da yawa so su suka musu istidraki suka ce to an ce marawahu rawahu thiqa ai wannan ya shafi hadisi ne sahihi Hassan bai zai shigo ba don wanda ya ruwaito hadisi ya ce masa fiƙa. shi saduq ake ce masa kola la ba asabi to sai wasu suka ce ya kamata ce ma rawahu maqbulu mukhalifan liman huwa aula min shine hadisin da wanda ake karban hadisin sa ya ruwaito sawa'un uh, tamu dabti ne ko khafifu dabti mana ya ruwaito hadisin za a ce sahihi ne ko yace hasan almuhimmu ana karba hadisin sa sai ya saba wanda ya fi shi canjantan a karbi hadisi a wurin sa fiye da shi ko ya saba wasu da yawa kuma duk malamin su daya to wannan shine hadisi shazi malamai sun sa cikin hadisai wanda suke da'ifai sai a ɗauka kamar yayi wahami ne ya manta ne da kaza ya kamata ya faɗa sai bai faɗa ba misali wannan hadisin manzal sama yayi sujjada fa sajada ni thumma sallama ne shi kuma sai manta sai yace thumma tashahhada thumma sallama haka ake ɗauka in hadisi ya zama shazi kama ga malam ah, abin nan ah, al-imamu shaukani zai karin bayani qalu yace malamin hadisin da suka fa wannan hadisin sai suka ce wal mahfuzu hadisin da aka kiyaye ma'ana wanda ba shafi ba wanda shi yake aiki da shi fi hadisi imran a cikin hadisin imran bin Husayn shine wannan hadisin namu yace laysa fihi zikru tashahhud babu batun tahiya a ciki kawai ya yi sujjada guda biyu sai ya sallame da ya rabka nuwan amma ba su faɗi tahiya ba dukkaninsu sai ce wa inna ma tafarra da bihi ash'atu an ibn sirin ash'afi ya shi ya kaɗaita daga cewa ya yi ta hiya shi kuma ya rawaito shi daga ibn sirin ibn sirin din shine malamin ash'af to shi ash'af talibin ibn sirin sai ya rawaito da cewa sun summa tashahhada sannan sai ta hiya sun mata sallama ya sallame sai ce wa qad khalafa fihi ghayrahu min al-huffaz an ibn sirin to shi sai ya saba wa waninsa daga cikin malamin hadisi wanda su ma sun karɓo daga wurin ibn sirin kamar a ce yanzu mutum biyar sun rawaito hadisi wajen malami ɗaya sauran malami sauran guda hudun duk suka rawaito hadisin cewa babu maganan ai tahiya duk sun rawaito daga wajen malamin sun babu cewa magana kuma yayi tahiya sai guda sai rawaito ai manzon Allah yayi tahiya to sai a kaddara wannan guda ɗayan nan yayi wahami ne shi ya ji kamar an faɗi tahiya ne amma ba a faɗa ba so da aka yi ya saba wa malamin hadisi wanda su ma kuma daga wajen malamin ash'ab suka ruwaito hadisin wato shine ibnu sirin sai yace wa qad akhraja an-nasa'i al-hadith bidun dhikr tashaqqut imam an-nasa'i ya fi ya ruwaito hadisin ba tare da fadan tashaqqutin ba sai yace wa fil babi to wannan shine hukuncin da aka yi wannan hadisi to amma a babin akwai wasu hadisan banda wannan don kila ka samu hadisin kuma wanda ya faɗi tashahhud ba wannan hadisin ba سيتي وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في صلاة فشككت في صلاة أو أربع و وأخبرت ظنك على أربع تشحت تشحت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشحت أيضا ثم تسلم وتو حديث ابن ابن مسعود يروي توشي ko kuma Abu Dawud da Nasa'i suka ruwaito daga hadisin Abdullahi ibn Mas'ud yace manzo Allah ta sama yace idan ka kasance a cikin sallah sai kai shakka fa shakakta sai kai shakka fi talatin aw arba'in raka'a hudu kai ko raka'a uku wa akbara zannuka sai zaton ka yi girmama ala arba'in cewa lalle hudu ne sai yace to tashahhadta kai tahiyya thumma sajadta sai da sannan kai sujjada guda biyu wa anta jalisun kana zaune qabla an tusallima kafin ka sallame thumma tashahhadta sannan sai kai hiya aidan kuma thumma sallin sannan kai sallama shi ma wannan hadisin ya nuna kenan idan mutum ya sujjada rakkanwa zai yi hiya kafin ya sallame zai yi tahiya kafin ya sallame kai shakkan hadisi yana kai shakkan uku ne ko hudu sai ka firin jayar da cewa hudu ne ka zauna kai tahiya kai sujjada rakkanwa guda biyu sannan sai ka yi sujjada guda biyu kana zaune A kai su sujada rakona guda biyu kana zaune kafin ka sallame sai kai tahiya sai ka sallame to shi ma hadisin qala al malamai sun raunana shi imam al-baihaqi yace hadha hadisun mukhtalafun fi rahqihi wa matnihi mukhtalafun fi rahqihi wannan hadisin malamai sun sabani wajen daukaka hadisin akai shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wasu malamai malamai hadisin sun ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana cewa za ka yi tahiya in kai da kanwa wasu wasu ka ce a'a maganar Abdullahi bin Mas'ud ne ba maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kaga idan an ce manzon Allah ne faɗe ta tafi karfi akan a ce Abdullahi bin Mas'ud ne ya faɗa in Abdullahi bin Mas'ud ne kaga zai yi wani wani daga cikin sahabbai ya saba masa maganar sa ba za ta zama hujja ba amma in manzon Allah sallallahu alaihi ne ya faɗa maganar sai ta zama hujja sai ce to an yi sabanin cewa wannan hadisin ma manzon Allah ne ya faɗi maganar ko kuma maganar Abdullahi bin Mas'ud ne sannan wa matnuhu ghairu qawi yace matanin hadisin bai da ƙarfi wato ya saba wa wasu hadisai da suke nuna ba sai an yi tahiya ba sai yace wa huwa min riwayati abi ubaida bin abdullah bin mas'ud an abi ina daga cikin ruwan abu ubaida dan abdullah dan mas'ud daga babansa abdullah bin mas'ud قال البيهقي بيهقي يتي مرسل حديث مرسل معنى hadisin ba a faɗi sahabin da ke ainihin hadisin ba ko kuma hadisi mursal in an ɗauke shi a bisa ma'ana irin na da wanda kuma shi zai fi bayyana a nan ne hadisi ne kaɗe. ma'ana cikin isnadinsa akwai wanda ya ruwaito hadisin daga malamin malaminsa bai faɗi malaminsa ba to waye malaminsa dole a san shi don a gane ana karɓan hadisinsa ko ba a karɓa shi ma sai ya zama hadisi ne da'ifi tunda nan an ce an abihi kaga akwai sahabin kenan kenan in idai aka samu a cikin hadisi sai ce wa qad ba'afa al-hafiz fil fatay isnad hadha al-hadith alhafiz yana nufin ibn hajar al-asqalani yace a cikin fatahul bari ya da'afa wannan hadisi ya ce hadisi ne Hadisi hadisin da yake magana ayi tahiya bayan sujjada rakkanwa hadisi abdullahi ibn mas'ud shi ma kenan wannan hadisin bai inganta ba wa an al-mughira bin shu'ba inda al-baihaqi arwato daga mughira dan shu'ba a wajen imam al-baihaqi ya arwato imam al-baihaqi ya arwato hadisi yace anna ta sallallahu alaihi wasallam tashahhada ba'da an rafa'a da min yi sahih mughir bin shu'ba ya ce manzala ta sama ya yi tahiya bayan ya ɗago kansa daga sujjada rafkanwa guda biyu da ya yi ya yi tahiya wannan shi ma hadisi ne wanda mughir bin shu'ba aka ce ya ruwaito shi imam bai haƙi ruwaito hadisi to amma ga hukuncin da bai haƙin ya masa shi ma za a fa wannan hadisi yace qala al-baihaqi imam al-baihaqi yace tafarrada bihi muhammad bin abdurrahman bin abi layla al muhammad bin abdurrahman dan Abilaila. ya shi kadai ya kadai ta da roito wannan hadisin daga sha'abi wala yufrahu bima tafarrada bihi ba a farin ciki da abun da ya roito shi kadai mana ya roito hadisi shi kadai daga sha'abi ana shakkan hadisin har sai an samu wani ya karfafa shi tukun kafin a karbi hadisin sai ce wa qala fil ma'rifa ya faɗa a cikin ma'rifa sai yana nufin Muhammad bin Abdul Ghani al-Hanbali al-Baghdadi ya faɗa a cikin wani littafin sa da ake ce masa At-Taqayyidu li ma'rifati riwati sunan wal masani wadana ce masa al ma'rifa kawai sai a takaita sunan littafi ga abun da ya faɗa akan shi wannan mai riwayan hadisin wanda aka ce in ya ta da ruwaito hadisi ba a farin ciki da da riwayansa ma'ana ba a karɓar riwayansa sai ya ce wala hujjata fi ma tafarrada bihi babu dalili cikin abunda wato Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila ya ruwaito shi shi kadai daga Sha'bi ba a ba a hujja da wannan hadisi yace bi su'i hizbihi saboda bai da hadda yanzu zai rike abu ya zo fadansa kuma sai faɗe shi ba daidai ba shine su'i hizbi sai ce wa khasarati khata'ihi fi riwayat da kuma yawan kurakuransa a cikin riwaya sai dinga faɗan abun ba a daidai ba to kaga duk wanda yake da irin wannan sifan to hadisin sa da'ifi ne kai hadisin musamman ana ce masa matruk ana ce masa matruki sai ce wa qad akhraja hadithun mughira at-tirmidhi imam shaukani yace hadi wa kad akhraja hadith Mughira at-Tirmidhi min riwayati Hisham an ibn Abi Layla al-Mazkur shi ma Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin daga riwayan Hisham daga ibn Abi Layla wanda muka yi maganar sa cewa da'ifi ne ba a karban hadisin sa amma walan yasru fihi tashahhud ba da sai da sawi amma da ya rawaito shi bai faɗi cewa akwai tahiya bayan sujjada rafkanwa ba kuma daga wajen wannan wanda ba a karban hadisin sa aka rawaito hadisin amma wacce riwayan babu maganan za a yi tahiya shi bai ruwaito tahiya ba wannan ruwa ita ne take da tahiya to kaga bayan ma kasancewan hadisin ba'ifi ne akwai kuma riwaya da ta zo ma babu tahiya din ba ambaci maganar tahiya ba sai ce wa an aisha ta inda tabarani wani hadisin daban kenan mun samu hadisai guda uku dukkanin su ba'ifai to ga wani hadisin daga tabarani daga aisha tabarani ya ruwaito shi wa fihi wa tashahhadi manzo Allah ya sama ya ce ma Aisha ki tahiya wan sarifi ki juya sun masjidi sai da tani sannan ki yi sujjada sujjada guda biyu wa anti qa'idatun kina zaune thumma tashahhadi sannan ki tahiya kina ya nuna hadisi ya nuna ya ga wa Aisha cewa in tai rafkanuwa tayi tayi tahiya kafin ta sallame in tayi sujjada rafkanuwa sai ta alhadis ka karanta har ƙarshen hadisin sai ce wa fi isnadihi shi ma zai ba a fashi hadisi litinin mai rauni yace a cikin isnadinsa wa fi Musa bin Mutair an abi a cikin isnadin hadisin akwai Musa bin Mutair shi kuma ya rawaito daga babansa wa huwa da'ifun shi da'ifi ne ba karban hadisinsa ina da rauni wajen rawaito hadisi sai ce wa qad nusiba ila wada'il hadis kai an danganta shi ma cewa yana kirkiro hadisai yana kirkiro hadisai to kaga yana ko kaga sai zama mawdu'i wato hadisansa sai su zama ƙarya hadisai ne na ƙarya ba za a karɓe su to wannan shine bayanin da yayi akan wa'annan hadisan kenan kamar ya tattaro hadisan da suka nuna za a yi tahiya a da rabkanuwa amma dukkanin su ba su da rauni to amma a can gaba don hadisi mai rauni idan suka haɗu suka zama hanyoyin suna da yawa za su iya karfafa zuna sai hadisin ya zama mai ya zama hasanul min ghairihi a ilimin hadisi to amma ba kowane hadisi ne ake masa haka ba sai dai idan idan ba'af din sai zama mai rauni ne amma idan kana ba'fuhu shadidan idan raunin sa yana da tsanani to hadisin wani ba karfafa wani kamar hadisin a ce mawdu'i ne ko mataruki irin wanda ake cewa za'ifun jiddan to wannan mai rauni ne kwarai to ba zai karfafa wani ba idan muka duba galibi wannan hadisin suna da wannan matsala ne daga wanda aka danganta yana kirkiro hadisi kaga hadisi zai zama mawdu'i ko a ce a kurakurensa sun yi yawa bai da hadda hadisin sai na zama masaruki don zaka je ka dau wani abu kuma wanda ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wancan kuma hadisi ne wanda yake shafi to sai yace qala al-hafiz fil fatah hafiz ya tattauna wannan matsala din wato shine ibnu hajar al-asqalani ya faɗa cikin fatahul bari yace qad yuqalu zai yu a ce innal ahadith al-afa wa hadisai guda uku yani hadisa imran hadisin Imran bin Hussein wani ibn da hadisin Abdullahi bin Mas'ud wal Mughira da hadisin Mughira bin Shu'ba yace zai iya wa a ce bijtima'iha tartaqi ila darajatil hasan in aka hada su duka suna sun taho ta hanyoyi daban-daban za su iya kaiwa darajan hadisi hasan hadisi hasan kuma ana kafa dalili da shi kare kenan in riwa wata riwaya za ta karfafa wata riwayan to kenan hadisin zai haɗu ya karfi ya zama hasanun li hasan da gairi kuma ana kafa dalili da shi kamar da ake kafa dalili da hadisi sahihi ko hasan sai zama kenan za a iya yin tahiya bayan su sujjadar rabkanuwa shikenan sai qala al-ala'i sai ce Ala'i ya ce. ala'iyati inji ibnu hajar al-asqalani yace walaysa zalika bi ba'idin yace wannan ba mai nisa bane yace ba za a nisanta cewa hadisin wasu za su karfafa wasu ba za su iya karfafa wata kila amma shi ma bai tabbatar ba kenan yace ba za a nisanta hakan din ba zai iya yiwa sai ce wa qad sahha dhalika an ibn mas'ud min qawlihi amma ya inganta abdullahi ibn mas'ud daga maganar sa ba maganar manzala sa sama ba ya ce ai tahiya bayan sujjada biyu na rabkanwa yace akhrajahu ibn abi shayba ibn abi shayba ya fitar ibn abi shayba ya fitar da hadisi yace to kamar wannan magana za ta iya karfafa cewa hadisin za a iya hada su to amma in kaga malamai sun yi sabani riwaya sun zo guda biyu ko uku sai ake sabani za a iya hada su su zama hasanun ne ko ba za a iya ba to za ka samu an yi saɓani wajen ƙarfin raunin ne wanda ya ɗauka rauninsu ya yi ƙarfin da wani ba zai iya ƙarfafan wani ba shi na ake cewa hadisun ghairu munjabir shi ba yadda za a kata da wannan hadisin sai ce maka wata hanya ba ta ƙarfafa wata ba wanda ya ɗauka kuma raunin mai sauƙi ne zai iya ƙarfafa wani sai zama hadisun munjabir hadisi ne wanda wani zai iya zai iya ƙarfafa wani ta ƙawwa bin gairihi sai a iya kafa dalili da shi sai zama hasanun bin gairihi kenan kaga kenan wannan hadisin ko hadisan da suka zo akan abin da ya shafi tahiya bayan sujjadar rafkanuwa hadisai ne dukkanin su barifai sai dai wasu za su iya karfafa wasu wasu malamai sun tafi akan haka kila shi yasa suka inganta hadisi wasu ba za su karfafa wasu ba wasu sun tafi aka ce za suka ce hadisin da'ifi ne hadisi ne da'ifi wanda suka za'afa hadisan su suka fi yawa fiye da wanda suka inganta hadisan shi yasa muka ce mun fi karkatan cewa kada a yi tahiya din da babu hadisin da ya inganta amma in wani ya ya kuma bayan sujjada rabbana ba za ka ce masa don me yasa yi ba za a gaya masa ba yana da hadisai duk da masu rauni ne kuma yana da wasu malamai da suka tafi akan haka cewa hadisin wasu za su iya karfafa wasu ko wasu ma malamin hadisin sun inganta wa'annan hadisin sai ta zama matsalan tana da me tana da sauki kenan ba matsala ce wanda za a dinga ta da jijiyoyin wuya a kanta ba ina fatan mun bayyana yana da kyau mutum ya dinga bibiyan irin wannan wani lokacin da zaran an ce maka hadisi da'ifi ne kai taqalidi kake yi wani ne yace maka da'ifi kawai baka bincika ta wace hanya zan da'ifi sai ka ga mutum yana jira akan mutane ai hadisin ma da'ifi ne da suke kafa da da shi kaza kaza in an bincika kuma sai a samu cewa da'ifin ma qila malamai sun yi sabani akai sannan ko kuma yana da wata hanya wanda ta inganta in Allah lufa ba hanyar da ta inganta wani ba zai karfafa wani ba wannan tabbas zai zama da'ifi in kuma wani zai karfafa wani hadisi ne sahihi ko ya zo ta wata hanya ingantacciya kaga kai ba ifiyan ka sani baka san hanya ingantacciya ba sai ya zama hujja kai baka san baka san cewa hujja bane in wani ya inganta shi wani bai inganta shi ba ko da ka tafi cewa za'ifi ne dole dai akwai dan shakkan ko ya inganta to ba za ka tada jijiyoyin wuya a kai ba ba za ka ba za ka daga hankali akan wannan ba? sai kowa ya tafi a bisa yanda yanda ya fahimta ina fata mun fahimci wannan matsalar za mu koma littafi sai sai au ba da fintaini tawasun majalas au fi mahalla tilkiyami kan akal wato muna ci gaba da bayani akan wuraren da ake yin sujjadan ba'adi mun kammala da wuraren da ake sujjadan qabli yanzu kuma muna cikin wuraren da ake yin sujjadan ba'adi sai ma ne ce au ba da fintaini ko kuma bayan rako'i guda biyu istawa sai mutum ya daidaita ya tsaya ma'ana ya tashi daga a biyu bai zauna ba har ya tsaya sun majalas sannan sai ya zauna to nan ma zai sujjadan ba'adi aw fi mahallatil qiyam kad akas ko kuma a wuraren da ake tsayuwa kad akas shi kuma sai sun kuyar wato yanda ya kamata ka tashi sai ka zauna kamar bayan raka'a ɗaya miƙewa za a yi sai mutum ya zauna bayan raka'a biyu ba raka'a biyu raka'a uku kai za a miƙe ne sai mutum ya zauna kaga ya akasa to nan ma zai sujada me zai sujada ba'di me yasa saboda ƙari yayi yayi ƙari ne idan mutum yi raka'a guda biyu maimakon ya zauna sai ya miƙe sannan ya sake dawowa ya zauna ya tahiyan yanzu me yayi yayi rigi ne ko ya dadi yayi ƙari ne shine abin da galibi wasu ba sa fahimta ƙarin me ne shine yi ƙarin tsayuwa wannan tashin da ya sake dawa ƙari ne a sallah ba muhallinsa ba ne don muhallin wurin zama ne sai a miƙe kawai to da haka kenan ya bar zaman tsakiyan amma kuma ai ba a haka zaman tsakiyan ya balbalce ba da ya ci gaba da sallarsa sai a ce ya yi rage ne sai jadan qabli to amma ya sake dawa ya yi zaman tsakiyan yanzu me ya yi ya ƙara tsayuwa ne zaman tsakiyan kan yana nan bai bashi ba duk da ya sake dawa ya yi shi to da haka anan yi rage ne zai sujjadan zai sujadan abu ne zai sujada abin nan yayi ƙari ne zai sujadan ba'di yayi ƙari ne zai sujadan ba'di me ya ƙara shine wannan tsayuwan da ya sake dawa to idan mutum ya yi rafkanuwa ya tashi ya tsaya sai ya tina cewa zama ya kamata ya yi a wannan raka'a biyu ne ya kamata ya zauna a tahiya ne sai da ya miƙe sai ya tina to anan ba a buƙatan ya dawo ba a buƙatan ya dawo ya ci gaba da sallansa a haka amma idan ya zamana bai gama rabuwa da ƙasa ba ne wato gwiwoyinsa da hannayensa suna ƙarsa ya zabura zai tashi sai ya tina to ya sake dawa ko aka tinatar da shi ya sake dawa wannan haka ake so kai ko da a ce kafafuwansa sun bar ƙasa hannayensa ne suke bare da ƙasa to nan ma zai dawo ko a ce hannayensa sun ɗaga gwiwoyinsa suna ƙasa nan ma ya dawo ko a ce hannayensa guda biyu da gwiwar saɗe ta ɗaga gwiwar saɗe ne a ƙasa nan ma ya dawo ai bai gama miƙewa ba ko kuma gwiwoyinsa biyu sun ɗaga da hannunsa guda ɗaya hannunsa ɗaya ne kawai a ƙasa nan ma ya sake dawowa zai dawo don bai gama miƙewa ba ya dawo haka ake so ba a buƙatan ya miƙe kuma idan ya dawo ɗin ya yi tahiyan ya gama sallarsa ba su jadan ƙabli ba ba'adi don ba abin da ya daɗa ko ya rage nan zabura ya kamar zai tashi koma bai rubu da ƙasa ba ba su jadan ƙabli ba ba'adi to in ya miƙe kuma maimakon ya dawo maimakon ya ci gaba da sallansa sai ya dawo muka ce in ya dawo ya yi ƙari ne a nan aka ce zai dan ƙabli to amma matsala ce lafiya wato da malamai suka yi saɓani wasu malamai sun tafi in dai ya miƙe ya sake dawowa sallarsa ta ɓaci sallarsa ta ɓaci saboda wasu hadisai da'ifai da suke cewa idan mutum ya miƙe to ya ci gaba da tsayuwansa kada ya dawo kaga hadisi nan da ya inganta sai a ce akwai umarni da hani a cikinsa idan mutum ya tashi daga raka'a ta biyu har ya daidaita to kada ya kuskure ya dawo ya ci gaba da sallansa a haka to kaga an ce kar ka dawo to sai ka dawo kaga ka aikata abin da aka hana ka a sallah sai ya bata maka sallah amma hadisin bai inganta ba saboda mafi yawan malamai sai suka tafi in ya dawo din ma sallan bata mai ba ba ta ɓaci ba sallan ba ta ɓaci ba amma asali shine karkar kuma ya inganta a aikin manzon Allah sallallahu alaihi shi da ya miƙe bai dawo ba to amma tunda aiki ne bai zai ɓata mutum sallah a ce in yayi sabani wannan aikin ba amma in umarni ne ka saba zai iya ɓata maka sallah da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai dawo ba sai ya miƙe cika ta sallansa aka yi sujadan qabli kamar yadda ya tabbata a hadisin Ibn Buhaina wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace salla fa qama fi rak'atayn fa sabbahu bihi a wata riwayan fa sabbahu kawai fama ba falamma faraga min salatihi sajada sajadatayn thumma sallama na sai rawaito hadisin da wannan lafazin kuma hadisi ne ingantacce yace manzon Allah sallallahu alaihi yayi sallah sai ya tashi daga raka'a biyu bai zauna ba da ya raka'a biyu nan maimakon ya zauna ya tafiya sai ya miƙe da ya miƙe sai aka masa tazzihi aka ce subhanallahi kaga da ya kamata ya dawo ne kenan a yadda mutum zai gani to sai manzo Allah sai bai dawo ba fama ba sai ci gaba da sallansa ya ci gaba da sallansa bai dawo ba da ya gama sallarsa sai su jada guda biyu sai sallame kaga da ya gama kafin ya sallame kenan sai su jada biyu sai sallame sai su sujadan abdi. to kaga manzo Allah ya gama miƙewa ne da ya miƙe sai aka ce subhanallahi sai ci gaba da abin ne ya ci gaba da sallansa a wata riwaya sai musu nuni yace su biyo shi kawai ya musu nuni da hannu ta bayan sai ce su biyo shi to kaga wannan hadisi yana nuna mana abun da yake sunna shine ka miƙe in ka riga ka rubu da ƙasa ka tafi kawai sai ka gama sallah ko an ce subhanallah yanzu an tina maka cewa me kai kanuwa kuma bai kamata mamu su ce maka subhanallah ba don idan suka bi ka don ka miƙe gaba ɗaya kila sallan ta je ta rikice a can gaba sai ta rikice ya rasa a raka kila ya zauna a ta uku sai ya ɗauka ita ce ta biyun in kace subhanallahi sai rasa to me yayi amma in kace masa subhanallahi yanzu ya gane cewa wurin zama ne bai zauna ba ya riga ya miƙe yanzu ya rike wannan rafkanuwan wanda yayi zai maganin sa nan gaba shine zai sujadan qabli zai maganin shaydan wanda ya sa shi wannan so da haka sai miƙe haka kuma sai ku bi shi kuma bara ku zauna ku yi ta matsawa subhanallahi to a'a ku bi shi ya san abin da yake yi don wani zai dauka kaman kuskure ne yin haka ne kuma shine asali saboda haka sai ku bi shi idan kuka bi shi ya kawo raka'a biyu ya zauna ya tahiyya sai sujjadan qabli sannan sai ya sallame maimakon wannan zaman da bai yi ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kamar yadda ya zo a riwayan a riwayan Nasa'i sannan sai yace au fi mahallatil qiyam qad akal haka nan a mahallin tsayuwa mutum ya sunkuya wato zaka miƙe ne kai raka'an farko zaka miƙe shikenan sai ka zauna sai ka ce subhanallahi sai ka tashi ko ka tina sai ka tashi anan za ka yi baji saboda mai kayi ƙarin zama ba a muhallin ka, ko a raka'a ta uku za ka miƙe sai ka zauna sai aka ce maka subhanallahi to anan ka yi ƙari za ka yi ne za ka yi sujjadan baji saboda ƙarin zama da abin nan da ka yi to amma ina son ku fahimci wani abu guda ɗaliban ilimi wato za ka yi sujjadan ba'adin ne idan bayan ka zauna har ka fara tahiya sun da ka zauna har ka fara tayya sai aka ce subhanallahi sai ka tuna raka'a ta farko ne fa ka zauna ko raka'a ta uku to yanzu idan ka gama sallanka zaka zo kai sujada ba don kai karin zama ba a muhallinsa ba amma idan daga zamanka kawai kana zama sai aka ce subhanallahi sai ka miƙe zaka ci gaba da sallanka kuma in ka gama ba kabli ba badi saboda ba wanda ka kara nan wanda wanda ba a kara shi a sallah don baka fara tahiya ba saboda mai saboda akwai jalsatul iskiraha, ko da baka ɗauke ta sunna ne duk malamai sun yi ijma'i cewa ya halatta kai wannan zaman don an yi ijima'i manzon Allah ya yi zaman kuma bai su jadan ƙabji ko ba ba sannan saɓanin da aka yi sunna ne yin hakan ko ba sunna ba to har wanda ya ce ba sunna ba ya yadda ya halatta kai wannan zaman sai dai ka ɗauke shi cewa ibada ne to sai mutum ya zauna bai fara tahiya ba to kaga wannan sai a dauka kamar ma yayi jalsatul istiraha ne wato zaman hutu da ake yi na bayan raka ɗaya ko kuma bayan uku kaga ba kabli a kansa ko ba ne to da haka idan mutum daga zamansa ne ya miƙe ko aka tinatar da shi ya miƙe to babu maganar sujjada da zai sujjadan ba a nan ba ina son mu fahimci wannan don wasu in irin haka ta faru aka tashi kuma ana sallame salati ai sujjada ta kama ba ai sujjadan badi ma akwai badi ko kaga wani ya shiga rudu ko kuma a kama tattaunawa tare da liman ko kuma wani bai san hukuncin ba sai sujjadan ba'didi kaga yayi wani ƙari a sallansa wanda babu ba cikin wato ainihin wanda baya muhalli kun fahimci wannan to wannan sune sujjadan qabli da ba'di kafin mu shiga baiti na gaba wanda zai mana bayanin alakar sallar liman da abun nan da mamu to abin da malam bai kama na nan ba shine akwai wani sujjada da ake yi wato na wanda kokonto ya aure shi shine mustankihu shak mustankihu shak mutum idan kokonto ya aure shi mun sani a matsayin malikiya me aka ce yayi sajada bada da salam wa man istankahu shak sajada da bada salam in kokonto ya aure ka me nan ya aure ka ya jizimce ka ko yaushe yana yi maka kullum kana shakkan sallan ka ta cika ko bata cika ba ka kaddara ta cika kawai kai sujadan ba'di shi ma'anan kokonto ya ya aure mutuka wai na matar mutum take lizintansa to wannan maganar akwai dalili a kanta shine hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inna adakum idza qaballi ja'ahu shaytanu ja'ahu shaytanu falabbasa alaihi hatta la yadri kam salla fa idza bada zalika li ahadikum faljadu sadatayn wa huwa jalisa yace idan ɗayan ku ya tashi zai yi sallah to za ka ga shaidan zai zo masa falabbata alaihi sai rikitar masa da sallansa haka shaidan ya yi in ba ibada kake ba watakila zai iya barin ka da ka fara ibada kuma sai dinga kawo maka tunani tina kaza tina kaza tina kaza dinga sa maka shakka a sallanka har alwalanka ma sai sa maka shakka yace to shaidan sai rikitar da kai a sallanka ya dinga nuna maka ta cika ko bata cika ba yace har mutum bai rai iya ganewa ba raka'a nawa ma yayi raka'a nawa yayi manzala ta sama ya ce to idan haka ta kasance ga ɗayan ku to ya sujjada guda biyu yana zaune to wannan hadisin mafi yawan malamai sai suka ɗauke shi wanda kokonto ya aure shi ne hadisin bukhari da musulmi domin muna da wani hadisi na abi sa'id al-khudri wanda muka karanta shi a darasin da ya gabata wanda manzala ta sama yake cewa idza shakka adukum fi salati falam yadri kam Sallah a salatan an arba'an aka ce falyatrahi shakka wal yamni ala mastaqana thumma yasjud da sai sadataini kabla an salli idan mutum yayi shakka a sallansa bai san raka'a ne ba uku ne ko hudu ya jefar da shakkan sannan sai yayi sujjada guda nawa abun nan sai ya gini akan yaqinin sa in uku ne ko hudu kai kaddara uku ne idan biyu ko uku ka kaddara biyu ne sai ka cika ta sallanka sannan kai sujjada kabli ma'ana shakkan raka'an da kai shakka din ka jefar da ita ka dauka babu ita in ka gama sallanka kuma yanzu akwai shakkan kai kari to da haka sai kai sujjada wannan kamar yadda zo a wani hadisin cewa abin nan eh, idan mutum ya yi sallah wato yana cikin abin yana cikin sallah sai shakka shine ma'anar man sallah salatan shukku fi nuqsani salli, hatta ya shukka fi ziyadati wanda ya yi sallah sai yake shakkan ya rage sallan ya rage a sallansa ne ko bai rage ba manzo ya ya yace ci gaba da yin sallarsa har sai ya shakkan ya dada ne ko bai dada ba Ka in shakka kai ka daɗa ko ba dada ba da sauki wannan hadisi imam ahmad abun ahmad shakir ya inganta shi to wannan hadisin malamai suka ce daban ne da hadisin da na karanto da azu wannan yana maganan kana shakkan ta cika ko bata cika ba amma ba koyaushe kokonton yake zuwa maka ba to a nan za ka yi gini a bisa yaƙinin ka sai ka kaddara bata cikan ba kawai in ka cika ta ta sai kai sujjada ko kai kabli ko kai bali amma idan kuma kullun kokonton yana zuwa maka kana cikin sallah sai ka rasa maraka nawa kai kana ga hudu ne ko uku kullun kai sallanka a matsayin kana shakka shedan ya samu galba a kanka to ka dinga yin sujjada rabkanuwa kawai domin ka dinga koran shedan ne amma kar ka ce zaka gyara wato ainihin sallah saboda yanzu shedan ya ci galba a kanka kullun sai ya sa maka shakka to akwai bukatan ka yi watsi da shi sai ka dinga yin sujjadan badi sujjadan badi kuma yana bata wa shedan rashi. idan mutum sujadan ba ji shaidan hankalinsa yana tashi saboda ya ƙi yin sujjada ne ubangiji ta ala ya tsine masa ya fushi da shi to dai ga dan adam yana yin sujjada sai shiga damuwa to sai ka dinga yin sujjada ka dinga yin sujjadan ba ji a haka haka har shaidan ya daina sa maka wannan kokonto ina fata mun fahimci wannan matsala saboda haka duk wannan kokonto ya zimce shi kullu yana ganin kamar sallansa ya bar wani abu to ya dinga yin sujjadan sujjadan ba'di sawa'un yana shakka ya bar raka'a ko ya bar wani abu na sunna sujjadan ba ji kawai zai ya share ainihin wato shaidan din kar ya dinga biye masa wannan kuma akwai bambanci da wanda rafkanuwa ya aure shi don akwai mustankihu shah abin nan sahari, wanda mai risala ya kawo shi amma galibi wasu ba sa fahimtar karatu wanda Asahu ya tarihi kasiran rafkanuwa yana bijiro masa da yawa amma yana da yaƙini in yi sallan azhar yi rafkanuwa yi sallan la'asar yi rafkanuwa da abin nan magariba haka yawanci sallah sai yana cikin rakkanuwa amma ya san cewa lalle ya yi rakanuwan ya rage ne to wannan dole sai ya cika ta sallansa sai ya cika ta sallan sai wasu suka ce ba sai ya yi ba'adin ba ko kablin ba wasu kuma suka ce zai yi so da haka wanda shi yana da yaƙinin rakanuwan yake yi to shine ko wancan hadisin zai hau kansa yayi gini akan yaqinin sa kawai ma'ana shi kan zai cika ta sallansa sai ya yi sujjada daga bayan rakkanuwa wanda kuma shi shakka yake koyaushe shakkan yana bidiro masa to shi kuma wannan zai sujjadan ba ne ba zai sujjadan wato ba zai tsaya gyara wannan ba don yace zai biye wannan kullum kuma zai dinga gyaran sallansa kenan zai dinga ƙari a sallansa wanda yake shakkansa shedan ya samu galba a kansa wannan shine galibi abunda malamai suka tafi a kansa sannan wannan hadisin wanda manzalar sa kuma yake cewa idan shedan ya zo mutum falabbata alaihi ya rikitar da shi a sallansa bai san nawa ya sallata ba yi sujjadan rafkanuwa guda biyu sai sallame to malamai sun kafa dalili da wannan hadisin a bisa wata matsala wanda ita ma malam bai kawo mana ita ba ne shin rafkanuwa a farilla kamar rafkanuwa ne a nafila ko akwai bambanci malamai sun kafa dalili da wannan hadisin cewa babu bambanci don manzala kuma ya ce cewa idan mutum ya tashi yana sallah bai bambance farilla ko ko nafila ba ce bai san nawa ya sallata saboda haka kenan idan kai rafkanuwa a nafila kamar marar kanwa a farilla ne yawan me ka bari me ka bari sai kai sujadan kabli ko kai sujadan ba'adi kamar yadda yake a sallan farilla sai dai a wasu matsaloli daga cikin matsalolin akwai guda uku wanda kwata-kwata ba a sujjada shine kamar idan ka bar sura a nafila sai ka manta ba kai sura ba kana fatiha kawai shikenan sai ka ne sai ka shiga abin nan sai kai ruku'u to nan babu sujadan qabli babu adi don akwai nafilan da ake mata fatiha kawai kamar rakatul fajr kaga nan babu sujadan qabli ko badi ko kuma nafilan dare a bayyane ake kai kuma sai ka manta sai ka sirranta to nan ma babu sujadan qabli babu babu badi nafilan yini na rana kenan a sirrance ake son a yi su kai kuma sai ka manta sai ka bayyana to nan ma babu sujadan qabli babu babu sujadan badi kenan babu sujadan rakkanwa a wa'annan halaye guda uku na na ainihin wato nafila saboda haka kenan sallah rafkanuwa a farilla kamar rafkanuwa ne a anafila ana yi masa shi ma sujjada rafkanuwa kamar yadda ake a sujjadan wato abin da ya shafi sallan sallan farilla sai da wani lokacin rafkanuwan yana dan bambanta don me ahalar ya kawo fitu masail amma na kawo mana guda uku ne wanda suke da alaka da cewa za a yi sujjada rafkanuwa ko ba za a yi ba wancan kuma kila sai an zo mahallin su sannan sai ma ne yace wala sujuda mujzi'un amma wajab wala khafifi sunnatin aw mustahab wala sujuda mujzi'in babu wata sujjada da take isa amma wajab daga ainihin wato abin da yake na wajibi da aka bari idan ka bar farilla to babu wata sujjada kuma da zaka ne da za ta ainihin kika ce maka wannan gurbin farilla din me zaka yi sai dai ka zo da wannan farilla din sai ce wala kafifi sunnati haka nan babu wata sunna mai sauki da ake mata sujjada rafkanuwa kamar kabbara kwaya daya ko sami Allah liman hamida guda daya mutum ya bari au mustahab haka nan babu wani mustahabi da mutum in ya bashi za a ce yayi ne ya sujjada rafkanuwa kamar daga hannaye yayin kabbaran harama mustahabi ne babu sujjada rafkanuwa haka nan irin zikiri azkar wayanda ake a ruku'u ko a sujjada subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi idan mutum ya bar irin wannan to shi ma babu ainihin sujjada rabkanwa a cikin wato waɗannan rabkanwa ɗin to nan la sujuda mujzi'un amma wajen babu sujjada ga abin da aka bari na farilla in ka bar farilla ba za ka masa sujjada ba saboda ba a samu wani hadisi manzala sama ya bar farilla ya yi sujjada ba yanzu da ya rafkanuwa sallarsa bata cika ba a biyu yayi ai san da ya kara kawo in na raka'a biyun kafin me kafin ya yi sujjadan ba kafin sujadan ba'di to sai wasu ba sa ganewa idan aka ce wa man sallama min raka'ataini sajada ba'da salami haka ba haka mai alar yake faɗa ma wanda ya manta ya sallame daga raka'a biyu kenan mai raka'a hudu ne sallarsa ko mai uku sai aka ce yayi sujada bayan sallama kawai wani idan ya sallame daga raka'a biyu kawai sai ya buga sujjadan baji kawai shikenan sai tashi ta eh to an ce ai zahirin magana haka ta nuna in dai ba malami ne maka sharhi ba ko duk wanda ya sallame baraka raka'a biyu sajada ba da sai sujada bayan sallama kaga ba a ce faliyati bin raka'ati ce ne sajada ba da sallama ba ce ya zo da raka'a biyu masanne ta kawai cewa aka yi ba da sallami wa man fa'ala kaza ba da sallami salami ko qabla salami haka yayi ta jiro su yayi ta jiro su to sai wani ya sai wasu suke daukan cewa kawai da zaran kai rafkanuwan kawai shikenan sai kai sujada ba tare da ka zo da abin da ka bari na farilla ba a sai ka zo da shi in wajibi ne sannan sai kai sujjada sai kai sujjadan ƙarin da kai to ya ake wani wani irin abubuwa ake bari na farilla a sallah wanda dole sai ka zo da su akwai kabbaran harama akwai sallama idan mutum ya manta da ya kabbaran harama ba sai da ya zo raka a ƙarshe sai ya tuna bai kabbaran harama ba kwata kwata bai da sallah wannan kan zai sake daga farko ne sai sake kabbaran harama ya sake sabuwar sallah don ita ba a mata me da rafkanuwa sannan kuma ita ba a ba maganar ka gyara ta don ka bar sallan ka tun a can baya ne kamar ma a ce baka yi niyya ne, in baka yi niyya ba ka bar sallan ka tun farko to ba wani maganar sujada sai kai niyya ka kabbara sallah in kabbaran harama ka bari ka sake yin ta haka nan wanda ya bar sallama idan mutum ya bar yin sallama a sallah amma sai tina a kusa kana sallamewa abin nan kana ka gama tahiya kawai sai ka kama wasu harkokinka a cikin masallaci ko wani zikirinka ko wani abu sai ka tina ba baka sallame ba to ka sallame shine nan sallama in kana qariban jiddan sai ka sallame in a kusa ne sosai kaga baka da iskali kenan kuma za za ka sallame ko da ka juya wa alƙibla baya don ka san wannan matsala ko da ka koma irin ginshikin masallaci ka dan kalli nan ko ka juya ka kalli tan sai dai aka ce in ka rigu da masallaci ka riga ka fita to nan zaka sake sallan ka fiyo malamai sun tafi akan haka amma don ka yi dan wa alƙibla baya ko ka yi magana da wani in dai a kusa kusa ne to ka sallame kawai ka sake sallamewa sallan ka ta yi farilla ne ka bari kuma lokacin da za ka yi tadarukin sa ma'ana za ka gyara bai wuce ba amma lokaci zamani ya tsawo ko har ka fita daga masallaci kana wasu harkokinka to ai ka bar rukunin sallah saboda haka wannan kuma rukuni kuma yana haɗe da ita sallah din rukunin ta yana haɗe da ita duk rukunin abu yana haɗe da shi rukunin ibada yana haɗe da ibada yanzu ka riga ka riba har ka kama wasu harkokinka to yanzu zaka dawo ka sake sabuwar sallah ne idan mutum fatiha ya bari da ya bar fatiha sai ya tina bayan ya yi ruku'i ko bayan ya yi sujjada sai ya dawo kawai ya kama karanta fatiha sannan mutum ya yi ruku'i sai tuna ba sai bai karanta fatiha ba a rakan sai wa kawai yayi bai karanta fatiha ba sai ya sake dawowa ya tsaya ya sake karanta fatiha sai ya sake wani ruku'un ya kare ta sallan haka in ya gama sai sujjadan sujjadan ba'di dan yayi kare wani ruku'u ba a muhallin sa ba haka nan in ma ka tafi har sujjada ka je ka yi sujjadu guda biyu na duka tuna maka yi fatiha ba ka sake miƙewa kawai ka karanta fatiha ka karanta fatiha haka in ma ka bari tsayuwan fatihan ne don fatiha ba yin tafi a tsaye wa qumu lillahi ƙanitina a zaune kawai kai tunanin kai baka a sai ka miƙe kai ta hiya ne raka ta biyu zaka tafi ta uku tunanin kai baka a tsaye kake sai ka dinga karanta fatiha inda ka gama karanta fatiha za ka yi ruku'u sai ka fahimci a zaune kake a ka miƙe ka zaki karanta fatiha sai ka karanta ta tukun sannan ka kai ruku'u nan ma sai kai sujadan baji don ka maimaita fatiha ka karanta ta ba muhallinta haka nan idan mutum ainihin wato ya tafi abin nan ya bar ainihin ya tafi ya bar sujjada ya bar sujjada da ya bar sujjada shi ma sanda ya gama abin nan sanda ya dago daga wannan raka'a ya dago daga raka'an abin nan raka'an da ya tafi din yana kira'a yana karatu sai tuna fa bai sujjada ba yanzu abin da zai kawai ya faɗi yana mai sujjada wannan raka'an kan ba ba maganan ka ta, sai ya faɗi ya sujjadan sa guda biyu yana yin ruku'u ne sai shikenan sai ya miƙe da ya miƙe kawai maimakon ya tafi sujjada sai ya kama kira'a ya tafi wata raka'a a yanzu ya bar kira'a sai ya faɗi ya sujjada ya ci gaba da ya kare yayi wannan sujjada guda biyu, daga ba sai sujjadan ba'di na wannan ƙarin miƙe wanda yi ko kuma sujjada ɗaya bai yi ba bai miƙe nan ma ya sake tafiya ya yi ya sujjada ta biyu haka nan idan zaman tahiya ma ya kama yi ya bar sujjada ɗaya shi ma zai bar tahiyan ya karisa wannan sujjadan sannan daga baya ya ainihin wato ainihin ci gaba da tahiyansa to haka nan shi ma mai ruku wanda ya tafi sujjada idan ya tafi sujjada zai sake tashi wanda ya bar ruku sai da yi sujjada sai ya tina cewa fa bai yi ruku'u ba to yanzu zai dawo ya yi ruku'unsa sai dai siffan dawon guda biyu yanda aka fi so mafi yawan malamai suka tafi a kai na malikiya shine ka sake dawowa ka tsaya ka karanta wani abu na alkur'ani sai zama kaman ka tsora kira'an da kake yi sannan sai kai sai kai ruku'unka shikenan sai ka dago Na ma za ka yi sujadan baji saboda me saboda wannan abun nan din da kai wannan sujadan da kai wanda wato abun nan wanda ba abun nan ba a muhallinta ba sannan haka nan idan ka ga dama za ka iya daga sujjadan idan ka tina cewa ba ka yi ruku'u ba za ka iya dawowa da baya-baya a sunkuye a sunkuye har ka daidaita kana mai ruku wato ba tare da ka sake miƙewa ba idan kai haka ma yi wasu malamai ma haka suka tafi kawai cewa kawai ka dinga baya-baya kana ɗan dagowa har ka daidaita kana ruku ba sai ka sake tsayuwa ba shine ibrahim shi yake cewa wakila bar wujuhu mustawdiba hatta yasira rafi'an mustawiya ka dinga da kana kana nuku kana dawa kadan kadan har ka daidaita kana mai ainihin wato ainihin ruku shikenan sai kai tasbihin ka sai ka dago sai ka miƙe ka tafi sujada ba tare da ka sake tsayuwa ka sake tsayawa ba duk wanda ka yi ba ka da ainihin wato matsala mutum zai iya yin wannan kuma zai iya yin wato ainihin wancan to shi abin da ya shafi barin farilla in zai yiwu ka gyara shi kana cikin sallan za ka gyara shi kamar yadda muka yi magana yanzu zai yiwu ka gyara kana cikin raka'a ne duk misalin da muka yi baka kulla wata raka'a ba sai ka gyara sai ka ci gaba da sallan ka aka kai bari to amma idan bai zai yiwu ka gyara ba fa raka'an da ka bar mata rukunin nan ko farillan ka bar mata karatun fatiha ko ruku ko dagowa daga ruku baka dago ba ka zarci ko kuma sujjada ko dagowa daga sujjada ka baka yi ba da ka kulla raka'an da take bi mata sannan sai ka tina cewa fa waccan raka'an ka bar mata ruku'u ko fatiha ko tsayuwa don karatun fatiha ko sujjada ko dagowa daga ruku ko dagowa daga sujjada yanzu ya za ka yi ita wacce raka'an kan ba da dama ka gyara ta don ka ka fara wannan duk duk misalin da muka yi ɗazun ka riga ka kulle wannan kai ba ka riga ka kai ruku'u ba ne ko kana cikin kira'a ne za ka iya gyara raka'an da ka baro amma in ka riga ka kulla raka'an da take tafe ka yi ruku'u har ka ɗago daga ruku'u to nan ba maganan ka gyara wannan raka'a sai dai ka jefar da ita ka zo da wata raka'an daban ban da ita ka zo da wata raka'an daban ba ita ba wannan raka'an kuma wanda za ka zo da itan ya danganta a yaushe ka tina ta a yaushe ka tina ta idan mutum ya tina wannan raka'an ne bayan ya kulle wanda take binta amma ya tina ta a lokacin da bai fita daga rako'i biyu na farko ba ma'ana kana rako'i biyu na farko sai ka tina bayan ka kulle raka'a ta uku yanzu idan mutum yana raka'a ta biyu sai tuna a raka'an farko ya bar wani rukuni na sallansa a raka'an farko ya bar farilla to amma bayan ya kulla raka'a ta biyu ne ya gane ya bar farilla din idan kafin ya kulla raka'a ta biyu ne kaga wannan ba iskani zai koma ya gyara wata raka'a amma har yayi ruku'u ya dago sai tuna fa a raka'an farkon nan ita ba ta da ruku'u ko ba ta tsagwa daga ruku'i to wannan ta biyu ne ya dauke ta ita ce raka'ansa ta farko in ya sake tashi zai kawo me wata raka'a mai fatiha da sura kaga anan bai da matsala sai zaman tsakiya idan yayi zaman tsakiya zai sake kawo rako'i guda biyu wanda suke da fatiha kawai anan bai da iskali shikenan zai sujjadan baji ne saboda me saboda raka'an da ya bari din ita ce raka'an farko ya riga ya jefar da ita kuma ya jero sallansa a yanda ake jeranta su amma idan ya zamana raka'a da ya kulla raka'a ta uku ne har ya kulla ta sai tana ɗaya daga cikin raka'o'in nan guda biyu ya bar mata ruku'i ko sujjada ko ɗaguwa daga ruku'i ko sujjada ɗaya daga cikin farillan sallah to wannan zai ci gaba da sallan sai ƙari ta raka'a biyun sannan masu fatiha in ya gama sai ya kawo raka'a ɗaya wanda ba ta da fatiha shine ma'anan baniyan kaji malamin fiqh sun ce baniyan kana mai gini kenan babu sura zai kawo mai fatiha wanda ba ta da sura a maimakon waccan raka'an da ya bari wacce ba ta da me wacce ya bar mata ruku'u ko sujada ko kuma fatiha ko wani abu to idan ya kawo ta wannan kaga ya cika ta raka'an sa hudu sai dai a can yayi karin wata raka'a wanda ba ta cikakkiya ba anan kuma raka'an da ya zo zai ƙara ya kara raka'an amma bai mata fatiha ba saboda wurin tsora bai mata sura ba saboda wurin tsora suran ya wuce to anan sai aka ce ya sujjadan shi. abu ne ya sujadan qabli me yasa je sujadan qabli saboda ya bar zaman tsakiya sannan kuma ya bar sura wato yana son mai da karatun alare ne dan ya futa dan zake maimaitawa idan kai rafkanuwa a ɗaya daga cikin rakawoyi biyu na farko sai ya zama na baka yi ruku'u ko sujjada wani abu dai na farilla baka tina ba sai bayan ka kullata uku to ka ci gaba da sallanka ka sake kullata hudu idan ka kulla ta hudu shikenan sai ka zauna in kai ta ya sai ka tashi kuma ka kawo raka ɗaya mai fatiha kawai sai ka zauna sai ka yi sujjadan kabli kafin ka sallame saboda ai ka bar zaman tsakiya zaman tsakiya ba raka biyu ake yi to wancan wanda kan ai raka ɗaya kai ba raka ce cikakkiya sannan anan da ka zo rama ta da ka zo rama wannan raka ka rama ta da fatiha kawai babu sura kaga ka bar sura ka bar me ka bar zaman tsakiya to anan zaka sujjadan kabli amma idan ka bar raka'a raka'an da ka bari ka samu matsala din ta kasance a raka'a na ƙarshe ne a raka'a ta ƙarshe ne ko ta kusa da ta ƙarshe wa'inda ba a musu sura dama rakoyinka biyu na azahar lafiyan su kalau amma raka'an ƙarshe ta uku da ta hudu a nan ne ko a ta uku ne kai sai ka bar ta baka yi me ba baka yi ainihin fatiha ba yanzu kana ta hudu ka kulla ta hudu sai ka tina yanzu tun da ka kulla ta hudu sai ka tina ta uku ba kamar mata fatiha ko ruku ko sujada ba ka kaddara ta ukun nan babu ita ta hudu nan sai ka kaddara ne ita ce ta ukun ka sai ka kawo mai fatiha kawai ka kawo mai fatiha kawai dama muhallin muhallin ta kenan sai ka cika ta wannan ta hudun ka kawo mai makon wacce ka yar din nan sai ka zauna ka yi sujjada sai ka sallame ka yi sujjadan baji ma'ana ka zauna ka yi sai ka sallame sannan sai ka yi sujjadan baji me yasa za ka yi sujadan baji li'anna surata wal julusa zan yakuta saboda a zaman ka na tsakiya kayi shi dama bayan kayi zama tsakiya ne aka samu matsala din a wancan raka. sannan kuma da ka zo dama raka'an da bata da sura ne bata da sura shikenan da ka zo kuma kayi ta ba suran a can kuma an samu mai sura din to shine ma'anar li anna surata wal julusa lan yakuta saboda sura da ainihin zama bai kubuce ba kaga wannan sura ta farko kenan wanda za ka yi kalli wanda za ka yi ba'adi sannan na biyu kuma ko kasance a cikin rakawo'i biyu ne na farko ka bar mata wannan rukunin ko ruku'u ko dagowa daga ruku wata zakkara qabla aqdi salisati sai ka tina kafin ka kulla ta uku ba mun ce ta uku nan sai ka mai da ita na nawa ta biyu ka zauna ka yi tahiya ka dago kana raka'a ta uku kana karatun fatiha sai ka tina fa ai rakawo'i biyu na farkon nan ɗaya daga cikin su ko ta farkon ko ta biyu ba ta da fatiha ko ba ta da ruku'u yanzu sai ka kaddara ba ɗaya daga cikin wannan raka'o'in wannan raka'an da kake yin tunda ba kai ruku'u ba fatiha kake yi kana gama fatiha ka tsora mata sura a zahiri ita ne ta uku amma a hakika ita ce ta nawa ta biyu ka tsora mata sura in ka tsora mata sura sai ka zauna ita ce raka'a ta biyu sai ka kawo guda biyu wanda suke da fatiha babu sura sai kai sujjadan me kai sujjadan ba'adi li'anna surata wal julusa lan yafuta saboda ku kubuce ba ka yi ta darukin ta ukun ka kara mata sura ta zama ta nawa ta biyu kuma ka zauna bayan ka yi ta uku din don ita ne ta biyunka ga da zaman da suran duk basu kubuce maka ba yanzu da ka ƙara biyu masu fashi akwai ka zauna ka sallame yanzu me kai ka ƙara wata raka'a wanda ba ta da ruku'u ko ba ta da sujada wanda ta samu matsala wanda ka jefar da ita in an yi ƙare kuma me ake yi za a yi sujadan ba'adi saboda haka sai kai sujadan ba'adi li'anna surata wal julusa lan yafuta saboda sura da abin nan da zama ba su kubuce ba wannan sune surori guda biyu wanda mai alar ya kawo wanda ake ce musu lanya futa wanda shine karatun da yafi kowane karatu kuma wahala a cikin ahlari a babu sawi shi yafi wahala a alari kuma wannan lanya futan shi yafi wahala ko za ka sai ka rike wannan bayanin in baka gane ba ka je ka yi murajan alarin ka za ka ƙara fahimtan wannan karatu din to za mu tsaya nan wa sallallahu wa wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi rahmanir rahim eh, mutum biyu masu takardar farko ko takardun farko ba tambaya ba ce eh, neman addu'a ne a wajen malam da sauran yan uwa musulmi ɗaya mahaifiyarsa ya rasa Allah ya mata rasuwa ɗaya kuma wato yaron yaronsa ne yake dauke dauke yake neman taya shi da addu'a Allah mu lokacin sarki ya sa ya daina wannan mummunan hali. Ah, wannan yake cewa malam ya halatta mutum ya goge jikinsa da tawul bayan ya yi wanka. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manana. Wato wani na ga wasu suna ta dariya <laughs> wannan tambayar ta da muhimmanci ai ba ka gane tambaya mai muhimmanci ba sai kana karatu Za ka akwai malamai da suka tafi cewa makaruhi ne ka goge jikinka da tawul amma hadisi ya inganta manzala ta sama yi wanka ya yace a miƙa masa tawul ya goge jikinsa da shi ko a ce kyalle Ko da haka zance mafi inganci babu karhanci don ka goge jikinka da tawul bayan yi me bayan ka yi wanka amma matsala ne wanda akwai ta cikin littattafai kada ku yi masa dariya shi mai tambaya zan ce mafi inganci ya halatta ka goge jikinka bayan kayi wankan janaba da tawul ko in kayi alwala saboda manzala ta sallama yayi wanda suka ce makaruhi ne ke da wannan hadisin bai zo musu bane mai tambaya ta gaba tambayoyin rubuto kamar uku amma zan karanta ta farko da ta biyu saura zan bai malam ya ga dacewar karanta maka sai karanta ya ansa maka fon na farko tambaya ta biyu ce malam shin wai da gaske ne annabi isa alaihi salam bai taba yin aure ba har ya bar duniya to kusan haka ne a tarihinsa a tarihin yadda aka ba da sa bai taba yin aure ba har ya bar duniya wannan dai shine ke abin da suke littattafan tarihi amma duk abin da ba hadisi ne ingantacce ko yar alqur'ani ba ba za ka yanke cewa lalle haka abin yake ba amma wannan dai shi ya shahara kuma ba mu gama da mai suna inkarin hakan ne ba tambayarsa ta uku yake cewa malam shin ganima kam ana shiga gidan waɗanda aka ci su da yaƙi ne a ɗayabi dukiyarsu a matsayin ganima ko kuma ganima shi ne abin da aka samu a fagen daga don Allah malam ina so a yi min bayani a kan wannan ya danganta da ina aka yakin idan a fagen daga aka yakin ba garin kafurai ba ne ganima shine a kwace iya dukiyar da suka zo da shi ba an ci su da yaki guzurinsu da wakansu da dabbobinsu wanda suka zo da shi in sun zo da raƙuma har da raƙuma inda shanu suka zo da awaki da tumaki duk za a kwace kamar da ya faru a yakin kunai sun zo da dabbobinsu gaba ɗaya to kaga wannan a wurin daga ne idan kuma kaga bara a bi su gidajensu ba kenan bayan ci su da yaki ko bara a bi su gidajensu a je a ce za a kwace abin da ke gidajensu ba don sun koma sun gudu sun koma wanda aka kashe an kashe wanda suka gudu sun gudu amma in an afkawa garin ne to wannan kuma za a je har cikin gidajen za a ɗauko ganima in har an jira a cikin garin ne aka ce su da yaki kamar banu ƙuraiza da aka shiga aka ci garin da yaki duk abin da ke cikin garin ya zama ganima na musulmi haka aka kakkama su wanda aka sha kashe wanda aka kama aka kama bayan an kama su aka kakkashe duk baligan duk kuma dukiyar da suka bari ta zama ganima ga ga musulmi idan garin aka jirawa aka ci su da yaƙi to abin da ke cikin gidajen su ganima ne na musulmi in kuma wani wuri ne aka je aka haɗu to iya abin da suka zo da shi shine ganima na gidajen su kuma in sun koma da su tadda shi na wannan mai tambayar yana cewa malam muna sallah da liman sai aka ɗauke wuta kuma a raka'a ta biyu a raka'a ta biyu ne da muka yi sujada sai ya ɗago mu kuma bamu ji ba har ya yi zaman tahiya ya gama har ya miƙe sannan muka ji shin me hukuncin wannan tahiyar da ba yi ba wannan galibi za ka samu kila mata ne a gidaje karanta wannan mata ne a gidaje suke bin sallah amma in a masallaci kake ga kwando kyauta ai kana ganin ruku da sujjada ko ma masallacin ya cika har waje da yana da wuya ba za ka gane an yi ruku da sujjada in ba daga murya ma na kusa da kai zai to su kuma maganan sallan mata a gidajen su zance mafi inganci in katangar gidaje da masallaci da su bi an samu daga cikin sabai akwai masa amma in yana nesa da masallaci to kar a kar a dogara da sifika don za a iya samun irin wannan matsalan da aka samu kuma ba a samu magabata suna yi ba daga nesa a ce a bi sallah amma in yana haɗe da masallaci gidan sai a zo a raba jikin masallacin a bi sahu tunda dama su mata ba sai sun haɗa sahunsu da na maza ba ko ko a masallacin ma a can baya suke amma in dai irin ji daga da speaker ne za a ji in nan to barin sa alkhairi sannan ya sake cewa ba mu faɗi hukuncin <laughs> ba mu faɗi ba anan sallah ta riga ta tariki ce in mu irin siffan da na faɗa ne ko kuma masallacin an cika ne har mutum ya kasa gane a ina ake an bashi an dago daga sujjadan bai san an dago ba ko irin mata wanda take haɗe da wannan masallacin a nan za ka karisa sallan ka ne sai ka bar liman ci gaba da sallar sa kai ma kana karisa taka kuma ya halatta amma taba karanta hadisin wanda yanke alakarsa da sallah ko Mu'adh bin yana masa limanci ya ga an tsawaita kira'a ya ja gefe karisa sallar sa ko da haka sallan ka tayi to da haka abu ya rikice maka sauti ba zuwa maka kare a ina lima yake kuma kana masallacin ko kana haraba ne masallaci ya cika ko kina eh, abin nan bayan masallacin gidanki a haɗe ke da masallacin kin zo kin rabu jikin katangan masallaci ko kuma abin nan kagon masallaci wannan ki karisa sallan ki a haka ka karisa kai ma sallan ka haka amma irin wanda ake a can nesa na wanda bamu da hujja a kansa wannan shawaran da zan bayar a sake sallan gaba ɗaya kawai ya sake cewa malam ni ne a zahar ta wuce ne, sai na zo masallaci kuma la'asar ai shin zan iya bin liman amma da niyyar sallar azahar in ya so idan na yi la'asar din daga baya idan na yi azahar din daga baya sai na yi la'asar wannan matsala mun sha tattauna ta makwai sabanin malamai za a yi ko ba za a yi ba wanda suka ce ba za a yi ba saboda hadisin inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala taqtalifu ala imamikum an sanya liman don aiko da shi karka ka saba limamin ka yana azar kai kana da asar suka ce ba za a yi ba shine mazhaban malikiya wanda suka ce za a bi suka ce a'a hadisin fa ba maganar sabanin niyya yana magana ne akan me sabanin aiki shi yasa ce wa idza kabbara kabbir wa idza raka'a farka wala tarka'u hatta yarka in yayi kabbara kai kabbara in yayi ruku kai ruku in yayi sujada kai duk wani abu sai yayi to karka saba masa a wannan suka ce ba a shafi maganan maganan niyya ba so da haka aniya zai iya kai kai niyan azhar shi kuma ya niyan la'asar ko shi yana la'asar kai ka bi shi da azhar suka kara kafa dalilin su kuma da cewa yanzu idan ka zo ranar juma'a sai kai niyan abin da liman ya zo raka'an karshe abin da liman ya zo karshe yana tahiya shikenan sai ka zo kai niyan azhar sai ka zauna tare da liman shi kuma alhalin juma'a yayi yana ainihin tahiya ta juma'a in kai haka ya halatta kuma in ka tashi a zahar za ka yi kaga anan kun saba da me kun saba da liman liman ya niyan juma'a kai kuma ka niyan sallan azhar kuma babu sabanin malamai wannan din ya halatta ka zo ka tabbata su sujjadodin karshe ake na raka'an karshe sai kai niyan azhar kawai ka bi shi sai kai azhar din kuma sallah amma duk da haka muka ce abun da yafi ihtiyadi fita daga shakka ai sallar sallan ka za ta fita liman sauri ka koma gefe kai azhar ɗinka in ka gama kila za ka samu raka a ɗaya ko raka a biyu na la'asar kuma tare da wannan kuma man ta rakatan faqad adraka sala in ka samu raka a ɗaya ka samu me ka samu jam'i kaga ka fita daga wannan sabanin kuma ka samu jami'in la'asar in ka bi a azhar kuma la'asar da niyan azhar nan ma dai azhar ka samu la'asar kuma kai kadai kila za ka yi ta amma a babin fita daga shakka idan mutum yayi kuma ba za a ce masa sallan sa ba ta yi ba in mai azhar ya bi la'asar mai bi mai la'asar ba za a ce sallar sa ba ta yi ba na'am wannan mai tambayar ya ce malam mahaifiyar annabi isa alaihi salam ba ta da miji to shin a lahira wane ne mijinta ko kuma annabi lot alaihi salam shi ma ga matarsa ba ta yi imani ba to farko wannan matsalan ba ko wani lokacin an yi tambaya mutane sai su ma <laughs> matsala ba matsala akwai hadisai a kanta kuma ni ban ga laifinsa ba don yayi wannan tambayan farko bari mu fara da na annabi annabi Lutu alayhi salatu wassalam yayi matarsa ba ta yi imani ba ko kuma ka kaddara ma duk wani mumini wanda ya rasu matarsa ba ba ta shiga aljanna ba misali shine ya shiga aljanna Ina da yan matan hurul ain sun ishe shi Ina da matan hurul ain sun ishe shi ko da haka wannan matsala ita ko ba ta da iskali kenan kinan mai iskalin shine tambayan farko cewa maryam ta rasu ba ta da miji za ta shiga aljanna aljanna kuma zai yi wa mace daɗi a ce ba ta da miji a aljanna kaga ba zai mata daɗi ba kuma a aljanna babu matsala za ta shiga damuwa to ya za ta yi ko kuma wata mata ta rasu kafin ta yi aure ko ta rabu da mijinta sai ta rasu ta shiga aljanna misali budurwa yan mata da suke rasuwa su ma ya kamata a tambaya ina ne ya za su rayu za su rayu babu miji haka nan wuri da suke rabuwa da mijinsu shikenan sai a abun nan sai sai sai sai su rasu kaga mijin su ba wannan su riga riga alaka ta riga ta ta kare ta gama idda ta mai ko saki uku ne to ita kuma ina za ta sami miji ko matan da ta rasu ta shiga aljanna mijinta kuma yana wuta ina mijinta ina ina za ta sami miji wannan dukkanin ya tabbata a hadisin muslim ma fi jannati aqas goro a aljanna ko goruwa saboda haka budurwan da ta rasu wanda bata taba yin aure ba ta shiga aljanna to akwai da suka rasu su ma ba su taɓa yin aure ba sai a haɗa su aure shi yana da matarsa irin ta duniya shi saurayin kamar yadda kowa yake da mata irin ta duniya sannan ga hurul ini kuma a ƙara masa bazawaran da ta rasu ba ta da miji ta shiga aljanna to akwai wani gauro wanda shi ma ya rasu <laughs> bai da mata ya sake matarsa sai je a haɗa su ba zawara da da gauro budurwa da me tuzuru <laughs> wanda bai taɓa yin aure ba sai haɗa su su yi aure babu iskali to sai mu dawo ta kaga wannan matsala an warware ta tuni tana cikin littattafai sai mu dawo maryam wa zai aure ta za mu ce a ah, za a samu wani shi ma wanda bai da mata ya aure ta a ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai aure Maryam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai aure ta a aljanna kuma za a yi biki shikenan ai darajar Maryam ya wuce kuma a ce wai a akwai wani mutum wanda shi ma bai da mata a zo a abin <laughs> a mai matan ne matsayinta ne ya kai ita kuma ba wai sai marar mata ba ba sai wanda ya rasa abokiyar da za ta ɗebe masa kyawu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai aure ta saboda haka babu wani iskali wannan tambaya tana da mahimmanci nan mai tambaya ta gaba ya tu rubutun bai yi kyau ba har yau din ma dai hakan yake amma dai na fahimci ma'anar in kuma ba hakan bane yana iya tashi bayani ko kuma nan gaba ba wanda suka fi shi kyakkyawar rubutu su rubuta ya ce malam kayi bayani a cikin karatun hisunan muslim cewa ba a karanta ƙur'ani a cikin sujada ko kuma a ruku to yaya matsayin karanta kalmomi na ƙur'ani kamar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar a cikin ruku ko sujuda to wannan duk da cewa qur'ani ne ba kira'a kai ba addu'a kai saboda haka mu bambance da addu'a idan a cikin uh, sujjadan ka karanta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wannan addu'a kai rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imam duk wata addu'a qur'ani ya halatta ka karanta ta sujjada don abunda da kai a lokacin addu'a kai ba qira'a kai ba kana addu'a ne kana neman amsa maka ba wai kana karatu ne na wanda kowane harafi ya baka lada goma ba ijaba kake ne shi yasa mai jan aka ce ba zai karanta alqur'ani ba amma an ba shi dama in alkur'ani zai karanta shi ala wajahu ta'awuz ala wajahi ta'awuz neman tsari kaman ka karanta qul huwallahu da falaki da nazika ka qur'ani ne su ayatul kursi ya halatta mutum ya karanta don anan ta'awizi yake ba kira'a ba yana karanta ne don neman tsari haka na ya halatta yi ruqiya ya karanta ya tofa wani wannan tawaida yake yi ruqiya yake ba wai ruqiya ruqiya yake ba abun nan ba ba ba kira'a ba haka nan idan kana da janaba a jikinka sai wani ya kira ka ya nemi ku tattauna kan wata matsala ka gaya masa ga ne sai ce me dalilin ka sai ka jawo ara alqur'ani ka ce saboda Allah ta'ala ya ce kaza kaza nan istidlali kai sunansa kafa dalili kai ba kira'a kai ba kira'a daban kafa dalili daban saboda haka in qur'ani an karanta shi ba a fiskan kira'a ba to ba zai dau hukuncin kira'a ba sai dau hukuncin abinda aka karanta shi ta wannan fiskan saboda haka addu'o'i ne ka karanta ba wai kayi kira'a bane sai dai addu'o'in akwai su a Qur'ani wanda yazo yana rerawa kuma irin yadda ake kira'a sai zama addu'o'in su kuma kira'an su yayi ba me ba ba addu'a yi ba wannan yace malam yi maganar cewa idan mutum ya zauna a raka'ar farko ba tare da yayi tahiya ba to ba zai yi sujudu sahawi ba saboda ya halatta ayi jalsatul istiraha yace to malam ya za a yi da hadisin nan mai cewa innamal a'malu binniyat tambayar farko kenan wa innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat yana shiga menene yana shiga ibadat me yake nufi al-a'mal al-ibadat innamal a'malu binniyat ai innamal ibadat binniyat ibada ana yin ta da niyya tana inganta da niyya amma wasu abubuwa na halal wanda ba ibada ba su kuma ko babu niyya ka yi su yayi yanzu in ka zo wankan jin sanyi ko wankan fita kasuwa kana buƙatar niyya amma in janaba ne fa sai ka yi niyya jalsatul istiraha ya halatta ka zauna kuma ba tare da kayi niyya ba saboda ba ibada bane ai ijma'in da malamai suka cewa ya halatta wanda ya ɗauke ta ibada shine wanda in ya zauna yake buƙatar niyya in ya zo zaman ya zauna da niyyan yana neman lada shi ta kasance masa ibada amma wanda ya zo ya zauna don ya huta kawai ko wanda ya zauna don rafkanuwa wannan ba da niyan ibada ne, na fatan mun fahimta saboda haka wannan zaman babu bukatan ka ce wai a'a innamal a'malu binniyat ko ka ce misali ya zo ya zauna da niyan zai yi tahiya ne ai bai tahiyan ba ina zaman dama ana yin sa don menene sai bai tahiyan ba kaga ya bai zama zaman tahiya ba kenan bai zama zaman tahiya so da haka yana zama sai aka tina masa dama wannan zaman ya halatta ka yi shi so da haka babu sujadan qabli babu me ba bali kuma wannan matsala kar ka dauka ya ko wani abu ka je ka karanta ta bai cikin shuru na na na na na na na littafin fikiyo babu maganan ka zauna ba maganan abin nan shi yasa da yawa wasu suna bugo min waya wai limamin su ya zauna sai ya nike kuma bai sujadan kabli ba a ah, yana da ilimi ne ta fahimci cewa bai fara bai yi ƙarin da har zai yi ne ba zai sujjadan ba in ka zauna don tahiya ka fara tahiyan to shine zaka yi ainihin sujjadan ba amma daga zaman ka ka daga wannan yana da daman ne wannan zaman tunda da gangan ma bai ba wani abu da ya hau kaina ne da rakkanuwa ma ba abin da zai hau kaina na'am na biyar da'ifun jiddan na shida maturuk na bakwai garibu <laughs> ba kawo sahihun hukuncin su yace ko hadisi sahihi ba ma'anan su ya nema ba ko ma'anan su ya nema <laughs> sahihi ana kafa dalili da shi shine hukuncin sa ma'ana yuhtajju bihi ana kawo in an ce maka haza hadisun sahihun to ana kafa dalili da shi kenan ana kafa hujja da shi ya cika dukkan shuruɗin karɓan hadisi gaba ɗayansa wanda ya ruwaito shi ɗin adali ne sannan kuma yana da babti zabtu tam wato yana da cikakkiyar hadda yana rike abu ko in ya rubuta takarda ya rubuta hadisin zai koye sa baya bari yara su yi wasa da shi ko ya bada aro sannan kuma ya rawaito daga irin sa irin mai wannan siffan adali kuma mai cikakkiyar hadda ko kiyaye ainihin hadisi ko da ta hanyar rubutu ne sannan ya zama hadisin babu in ya zama muttasili hadisi ne wanda an wane kowa ya karbo daga malaminsa bai wani bai tsalle ruwaito daga malami malami sa wato sai a ce to shi wanda aka tsallakin kuma ba a san waye ne shi ba kaga muttafili ne sannan hadisin kar ya zama shazi shine hadisin ɗazun da muka karanta kar ya saba wanda ya fi shi zama tsika sannan na shida kar ya zama mu'allal hadisi ne mai illa wata illa koyayya akwai nakara a cikinsa amma sai malamin hadisi butumai a cikin ilimin hadisi suke iya gane wannan illa din a zahirin sa kai ba za ka gane to kar ya zama yana da wannan illa wannan shine hadisi sahihi kuma ana kafa da shi hadisi hasan shi ma irin wannan siffan yake da shi bambancin su kawai shine shi khafifu dhabt ne haddasa bata kai ta wancan ba haddasa bata kai ta wancan ba kiyaye karatunsa bai kai na wancan ba sai a ce hadisi sa hasan amma shi ma hukuncin sa yutajju bihi ana kafa dalili da shi hadisi da'ifi kuma Shi ne hadisin da ya rasa ɗaya daga cikin wayannan shurɗe guda shida da na faɗa mai ruwaito shi ya zama ba adali ba ne ya zama fasiki ko ɗan bidi'a ko makamancin wannan ko kafuri ba za a karɓi hadisinsa ko kuma ya zama yaro ne ƙarami wanda bai balaga ba ai wannan bai san Allah ba sanin da zai hana shi ƙarya kuma ba za a karɓi ba a ce masa yaro ƙarami ba a ce masa adali sannan ko ya rasa wato ainihin zabti ba iya kiyaye su yana bata in zai bada shi ba iya haddacewa in ya zo faɗa yana kurakurai shi ma hadisinsa sai zama ba'ifi ko ya zama hadisi ne mun isnadin sa an tsallake wasu malamin ba a faɗa ba ya rawaito daga wanda bai yi zamani da shi ba kwata kwata ko hadisi ne zama shi ya saba wa'inda wato suke da hajja suka fi shi iya rike hadisi sai na ya saba nasu kuma malamin su iri daya ko hadisi ne yana da wata illa a zahiri wanda wani bai gane ba wasu malaman suna gane wannan sai a ce masa hadisin a ce masa da'ifi shi kuma hadisi da'ifi shine ya kasu wa'annan kashi kashin da kace faɗa misali daga ciki ya ce abun nan matruki ko hadisi matruk matruk shine wanda ne muttaham bil kadhib ya ruwaito wanda ake tuhumansa da ƙarya bari in ta faɗa in na tsallake wani sai ka gane wanda ake tuhumansa da ƙarya in ya ruwaito hadisi hadisinsa sai zama matruk shine ake cewa da'ifun jiddan hadisi mai rauni kwarai me tuhuma da ƙarya shine a hiransa da ake da jama'a yana ƙarya ko da ko a hadisin manzalar sa sama ba taɓa kama shi da ƙarya ba wannan shine hadisin da ake ce masa matruki to shi wannan ba a aiki da shi kuma in wata wani hadisi da'ifi ya zo ma da zai karfafa shi a ce hasanun li ghairihi ba ba ba ba ga masa haka sannan akwai mawdu'i wanda a cikin sa akwai kazzab wanda aka taɓa samun yayi wa manzon Allah ƙarya ko da sau ɗaya ne hadisin sai a ce maudu'i ma'ana hadisi ne na ƙarya akwai hadisi munkar wanda za'ifi ne ya ruwaito shi ya saba wa sika ya saba wa wanda ana karban hadisinsa shi kuma dama asali ba karban hadisinsa ko kuma mai ruwaito hadisin yana da yawan kurakurai baya iya rike hadisi yana yawan wahami to irin ya ce hadisinsa munkar ne ba za a karba sannan sai ya ce abin da su ne misalai na hadisai da'ifai suna cewa akwai mukari akwai mu'allal da sauransu sannan sai ya ce hadisi hasanun sahihun ko hasan sahih wannan istilahi ne na imamu tirmizi shi ya fara kawo shi wanda ya wahalar da malamai kuma wajen gano me yake nufi da hasanun sahihun don hadisi ma ya zama hasan ko kuma ya zama mai sahihi aka yi ta sabani shi kuma bai yi bayanin ga abin da nake nufi da hasanun sahihun ba sai aka dinga samun sabani amma ibn hajar ya riba rigima yace hadisi hasanun sahihu imma imamu turmidi yana nufin hasanun wa sahihun ko kuma hasanun au sahihun idan hasanun wa sahihun yake nufi hadisin nan hasan ne kuma sahihi ne wasu ma cewa fika ne wasu kuma suka ce a saduk ne in an ce fika ne ya zama samu babbi haddasa cikakkiya ne hadisi kuma aka ce sadukun ne ko la ba'asa bihi to khafifu dabbi ne ya cika shari'an karba hadisi amma bai da karfin rike hadisi sosai sai hadisin sai zama hasan to yanzu wannan mai ruwayan yana cikin wannan isnadin an yi shakka wannan ya ce fika ne wannan kuma ya ce saduqun ne in sika ne hadisin sa sahihi in saduku ne hadisin sa hasan imam tirmidhi kuma bai tarjihi ba bai rinjari da bangare ɗaya ba sai ce Hassanun sayyun yana nufin Hassanun aw sahihu hadisin in ma ya zama hasan ko kuma ya zama sahihi kuma kowane ana kafa hujja da shi haka ibn hajar abin nan yayi bayanin su sai kuma me sai garibi garibi asalin garibi shine wanda mutum ɗaya ruwaito hadisin da aka samu a isnadin sa mutum ɗaya innamal a'malu binniyat bai zo ta wata hanya ingantacciya ba sai ta hanyar na Umar shi kadai roto shi ta hanyar ingantacciya ruwan da aka roto ta wajen Umar ita ce hanya ingantacciya shi ma wanda ya roto wajen sa shi kadai wancan ma shi kadai daga baya ya so da aka sai zama hadisin gharibi shine wanda mai riwayan wanda ya roto hadisin shi kadai ne ba a samu wasu wanda suka karu ba inda sun zama biyu sai zama aziz in sun zama uku a tabakan su kenan sai ya zama hadisi wato ainihin mashhur a ce sahabi biyu aziz sahabi uku mashahur fiye da haka har ya zama mutawatir irin wayanda suke da yawan nan aka bare yi su haɗa baki su karya amma ai mutum ɗaya ne aka samu ko sahabi ko tabi ko tabi tabina a ɗabakar su a wata ɗabaka kwaya ɗaya ne mutum ɗaya ne rawaito hadisin sai a ce hadisun gharib wannan shine asalin ma'anar garibul hadis amma imamu tirmidhi yakan faɗi hadisun gharibun yana nufin hadisun da'ifun ko kuma yace hadha hadithun gharibun gharibun la na'rifu illa min hadha alwajh to in ya faɗi haka shi sai an bincika in yace gharibun to karka bar hukunci sai ne ko ba sai ka je ka bincika tukun me yake nufi da gharibun wani lokaci yakan faɗa yana nufin me hadisi na da'ifi wani lokacin kuma yana nufin garibun irin wanda ake nufi da mutum ɗaya ne ya ruwaito shi amma kuma ya inganta shi wannan kuma malamin hadisi su za su binciken hadisin su gano me yake nufi da wannan yasa a istilahat na tirmizi duk wanda suka ruwaito hadisai irin su sunan na abi dawud da sauransu ba wanda ya wahalar da mutane irin imamu tirmidhi saboda wannan istilahin nasa da ya ta kawowa waɗanda ba a saba da su ba to amma ya ba malamai aiki sun yi ijtihadi sun gaggano me yake nufi saboda ubangiji ala ya ba su lada na akwai abin da na bari um, tambaya ta kusa da ƙarshe yake cewa malam mutum ne yana sallah a raka'arsa ta farko da ya yi sujada ɗaya bai sujada ta biyun ba sai da ya zo raka'a ta hudu a ƙarshe sai ya tuna raka'arsa ta farko ba su jada ɗaya cikin su jadoji biyu da ya kamata yi me matsayin koya zai gyara sa. to ai wannan mun yi bayani zako ko da haka zaka cika ta sallan ka sai ka sake kawo raka'a guda ɗaya maimakon wacce raka'a marar sura in ka gama in ka zauna ka sa abinda in ka zauna kai ta sai kai kabli sai kai kabli saboda zama da sura ya kubuce maka in ka baka gane baka sake komawa ka saurari kasadin abubuwa biyu na ƙarshe shawarwari ne na farko na yana cewa malam dan Allah a ja hankalin ɗalibai da su yi haƙuri idan an tashi sallah da su yi haƙuri wa waɗanda suke gaba da su samu sahu da masu kyamara kafin su cika sahu in dai ɗaliban ilimi ne haka ya rubuta sannan na ƙarshe shawara ce kawo kwamitin masallaci akan wata matsalar da Ah, ana kokari a kanta sai abin da zan ce maka da fatan Allah ya taimaka ubangiji ta'ala biya mana bukatunmu na alkhairi ubangiji ta'ala ya biya wa waɗanda suka nemi addu'o'in nan bukatun suna alkhairi marasa lafiya Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya ba mu lafiya biya mana bukatun mu na alkhairi اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين